بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي كسان شوى a cikin wannan karatu mai albarka na ahkamul jana'iz Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda muke tarwa a wannan masallaci na Ihya'us Sunna a cikin gari na Kano a kofar Nasarawa a wannan rana ta dace da 29 ga watan Zulhajji shekara ta da talatin da hudu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da uku ga watan goma sha ga watan goma sha ɗaya ko shekara ta dubu biyu goma sha uku a lissafin turawa za mu ci gaba da wannan karatu kamar yadda muka saba yau insha Allah ta shiga gabar magana ta uku ma alal hadirina ba da mawuyi abinda shari'ar musulunci ta ɗorawa a kan waɗanda suke nan wani mutum ya mutu na duk wanda yana zaune a wuri ɗan uwansa ya mutu mutum ne jinya har Allah ya ɗauki ransa to ga abinda shari'a ta ce mai masa yace ce fa'iza kaza wa aslamar ruha alaihim iddatu ashiya yayin da mamaci ya cika Allah ya ɗauki ransa ya miƙa zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala akwai al’amura kamar haka masu yawa a kan wanda suke wannan wuri. Na farko, Alif da ba, an yi kuma zuwa ainihi, da hulahu aidan li hadithi ummi salamata, radiyallahu anha qalat da kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi salama, wa karshe basaruhu أغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبئه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين وافسح له في قبره له فيه أخرجه مسلم وأحمد أخي وغيرهم ما لك شوى أبن ديك كم ودن دسك زوني يا عند ونتن قوى الله يمس تشكا وقوة قوى الله يمس تشكا الله يبامك كيا وان تشكا na farko ana so a rufe idan mamaci zai iya yi lokacin da Allah ya ɗauki ransa idansa a buɗe ke tarwal buɗaɗin nan bayi da kyan gani kuma akwai abu mutum ya mutu ka zo ga yana kallon ka a ai bai ba to shi sa shari'a take cewa mutuwa a yi ƙoƙarin ai ikhmadul ainain a rufe idanuwa malamai sukan ce akan kama haka ana jan fatar a hankali a hankali a saboda babu wani abu da yake aiki a gangan jikin shi yasa kawai sai dai a rinka janta tana jawuwa a jata tana jawuwa kuma inda aka bara ta koma ba saboda ba rai a jiki akan sa a jika hannu da danshin hannun sai a rinka ja cewa ana rufewa ana rufewa wannan shine abin da yake kan duk wanda ya ga dan uwansa ya mutu alhalin idansa a buɗe ne akwai wanda yake kuma mutuwa idansa a rufe to wannan kaga ba za mu yi magana akan yaya aka yi shi ido yake kasancewa an kuma a buɗe abu na biyu ba kenan shine a rinka yi shi mamacin addu'a ba sai an zo yi masa sallah ba ko da kafin wanka mutum yana mutuwa abin da yake da bukata addu'a ma addu'a addu'a ku lura da wani abu guda da Allah ya taimake shi yana yawan yi wa mamata addu'a to shi ma Allah tabaraka wa ta'ala zai kayyada masa waɗanda idan ya mutu za su yi mai addu'a wanda kuma mutane suka mutu bai damu da ya musu addu'a ba to shi ma mutu ba ba a damu da yi mai addu'a ba wannan shine abin da ya fi komai ciwo da zara an cewa ne ya rasu kada kai kai gwiwa ko da bakinka kai ta yi mai addu'a za mu zo mu karanta waɗannan irin annabi ya karantar a yi mamaci kar kai rowa idan kai rowa kai ma za a yi maka rowa kuma lokacin da ɗan adam babu abin da yake bukata 'yan uwansa na duniya su taimake shi da addu'a saboda duk abin da za ku faɗa ku suna amin amin amin amin idan taimaka aka roƙa da yawa mala'iku suka ce amin ka ta dace saboda hadisin ummu salama Allah mace yadda take cewa Da khala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala abi salama manzon Allah ya shiga wajen abi salama ɗaya daga cikin sahabbansa wa qad shakka basaruhu haƙiƙa idan abu salama ya kat gau haka dan Allah ya ɗauki kan abu ɗin manzo Allah yana shiga bai ce ko komai ba fa aghmadahu sai annabi yayi kokari ya sa hannu yana rufe yana rufe idan Abu Salama Abu Salama ثم قال إن الروح إذا قبضت بالبصر النبي يقول أي شيء yayin da aka ɗauke shi. in an ɗauki rai to ido ne yake bin ran amma misalin ana zare rai a jikin mutum ana zarewa yana tafiya ana zare tafiya lokacin da aka ɗauki ran nan ana tafiya da shi to ido sai ya bi shi da ya tafi idan kuma ya bi nan har ya daina ganinsa to kuma idan sai ya tsaya ya kafe inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar rai idan aka ɗauki rai to ido ke ganin ko ke binsa manzon Allah sallallahu yana faɗin wannan magana mafajjana sun min kawai sai mutanen gidan suka fashe da kuka ai su a wannan lokacin ma an ya mutu ba ba su san yaran su ba manzon Allah ana wannan kuka ana faɗin maganganu Allah ya ce la tadu ala anfusikum illa bi khair ku mutanen gidan abu salama kar ku yadda ku yi wa kanku addu'a sai kamar duk abin da kake faɗa ɗan ɗan uwanka ya mutu kamar kana yi wa kanka ne in dawo masa alheri zai samu in kuma sharri ne kai ka cutu shi ma ya cutu fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma mala'iku suna faɗin amin duk abin da kuma duk wanda Allah ya fi masa mala'iku za su ce amin Allah ya sa dan aljanna mala'iku za su ce amin Allah sa wahala ƙarshen wahala kenan mala'iku za su ce su kuma aikin su kenan ba sa kyashi ba sa hasada suna amin amin amin amin amin innal mala'ika yu'minuna ala ma taqulun kuma in an zo an faɗi sharri an kana mara kyau hakan dai za su cewa amin din ku faɗi alheri a wajen mamatan ko da mutum shari a kami dan ba wani dan adam da bai da laifi kami kai ta yadawa ba kyau sannan annabi ya kama addu'a dan man ayi masa addu'a ko kun ga wannan addu'ar ba a lokacin da ake mai sallah ba lokacin yana kwanci akan shimfidar sa kafin ayi mai wanka ba Allahumma kfir li abi salama ya Allah ka yafe wa abu jama'a wannan shine abin da ake so idan mutum ya mutu yana mutuwa da ya kamata a gidansa a rinka faɗa kenan Allah ya fi wa alaji Allah ya fi wa Allah ya fi wa mama Allah ya fi wa ummi Allah ya fi wa mumi Allah Ibrahim Allah ya fi wa Abdullahi Allah ya fi wa wani wani Allah ya ji kanshi sa ya huta wani Allah ya masa rahama wani Allah sa aljanna mako ya sa karshen wahala kenan wani Allah ya haska kabarinka wani Allah ya maka Allah ya maka kaza wani Allah sa mutuwa hutu a gare ka Allah ya sa mu samu alheri bayan ka mala'iku za su rinka آمين آمين آمين آمين اللهم اغفر لأبي سلمة يا الله كيافي وأبو سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في في الغابرين الله كدغا درجة cikin shiryayyu masu bayan Allah na kwarai shiryayyu to Allah ka sa abu na cikin su kuma madaukaka kuma ya Allah ka mai masa bayan shine wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin da za ka sa su biyo bayansa ka sa su zamanto masu maye bayansa ne ba masu kware masa baya ba ba masu tona masa asiri ba ba masu asha a bayansa ba waghfir lahu ya rabbal alamin ya Allah ka gafarta mu da shi ka jefa kai ma da kake addu'a sai ka sa kanka saboda lokacin mala'iku suna amin ya Allah ka gafarta mana da mu da shi gidan talikai wafsah lahu fi qabrihi Allah a kabarinsa wa nawwir lahu fi ya Allah ka sa kabarinsa ashe ana bude da kabari duk da da yake ciki da wannan matsi da yake ciki ashe ana bude da kabari kuma ana haska kabari duk duhun da yake cikin kabari ana haska kashi. da ni'ima ta ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan hadisin muslim ne ruwaito shi da imam ahmad da imam al-baihaqi abinda zai zamu fahimta anan ya ashe annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa gidan mutuwa idan an yi mutuwa annabi yana zuwa kaga ashe ana yin wannan da shi yanzu abu na biyu shine ashe yanayin waɗanda ba sa gane ta ba sanya take ba mutum zai iya mutuwa ma ba ku san ya mutu ba yanzu kaga mutanen abu salama a gidan shi amma ba san ya rasu ba sai da annabi ya zo ya gane cewa ya sannan kuma wannan yana nuna mana muhimmancin addu'a roƙon Allah ga wanda yake mamaci abu na uku jim an yi ghattuhu suru jami'a badanihi li hadisi Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina سجي ببرد حبرة أخرج الشيخان في صحيحيهما والبيهقي وغيره أبو نقبة أنا سؤال اللي متن يا رسول a ɗauki mayafi a rufa masa ka a bashi a buɗe haka a'a a ɗauki mayafi a lullube duk jikinsa gaba ɗaya wani zai iya yiwa haɗari aka ya faɗi a mota kar a zo a a baki kowa yana ganin gawa ba daɗi watakila a daga shi sai gajeren wando sai ya singile ce ya kawo mutuwa wani kwana ya kare ka bar shi haka a buɗe a ɗauko mayafi nan da nan a rufe shi wannan sunna ce ta annabi mutunta gawa ne darasta gawa ne kiyaye kimar ɗan adam ne ba a bar shi haka a buɗe ba musamman kuma mamaci har fuskan masu ake a lullube saboda ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya wafati a rufe shi sai na Abubakar da yazo zai ganshi sai da ya buɗe fuskar ya ganshi mutum ya mutu an bar shi a buɗe haka wannan ba daidai ba ne kuskure a lullube mutum kamar yadda hadisi ya zo daga nana aisha allah ya kara mata yadda take cewa yayin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama allah ya masa rasuwa an lullube shi da bargo bargo mai zane shine biburdin shibara nau'i ne na barguna irin bargo masu zane din to da shi aka lullube annabi sallallahu alaihi wasallama ne na bargo wanda ake yin sa a kasar yaman shine burdi bi burdi hibara bi burdi hibara ba bi burdin hibara ba kamar yadda imam al-azhari ya faɗa wannan hibara din ba sunan wuri bane ba ko wani abu a'a mayafi ne bargo ne da ake yin sa a ƙasar yamma yake mai zane da irin wannan aka lullube shi to ba sai dole mai mayafi mai zane za a lullube mamaci da shi ba kowane irin mayafi za a iya lullube mamaci da shi kowane irin mayafi za a iya lullube da shi ba sharaɗi ba ne sai mai zane kamar yadda yawa cikin watakila ɗan uwa za su iya fahimta wato haka ɗin tunda an yi wa Allah tunda an yi wa manzan Allah to ba laifi a kuwa wannan hadisin bukhari ne da muslim suka ruwaito da imamul bayhaqi abu na gaba وهذا في غير من مات محرما فأما المحرم فإنه لا يغطى رأسه ووجهه لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقف عن راحلته فوقفته أو قال فأقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين وفي رواية في ثوبيه ولا تعنطوه وفي رواية ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبئا أخرجه الشيخان في صحيحيهما وأبو نعيم في المستخرج والبيهقي وليست الزيادة عند البخاري abu na gaba ya koyan wana shine hukuncin lullube mamaci idan ya mutu ba akan kowa da kowa bane ba ya shafi mutane dukkan al'umma duk wanda ya mutu a lullube shi amma banda wanda ya mutu yana cikin ihrami aikin umra ko haji duk wanda yake sauke da wannan sake da wannan farin kaya na ihrami to shi idan ya mutu yanda yake za a bar shi ba za a lullube shi ba la yughatta ra'suhu ba za a rufe mai kanshi ba ba za a rufe fuskarsa ba saboda a hadisin abdullahi bin abbasin Allah kara masa yadda abdullahi bin abbas ke cewa wata rana wani mutum yana tsaye a filin arafa sai ya fado daga kan dabbarsa yana kan dabbarsa yana addu'a sai ya fado zip a kar ga ihrami a jikinsa ya je aikin hajji yana addu'a yana fadowa sai dabban nan sai ta taka shi ka duba ita kuma dabba irin alkawarin ta kenan fa waqafathu ko fa aqafathu ta taka shi da ta taka shi sai ta karya masa wuya wuyansa ya gutsire ya karye ya samu rauni a wuya aka kawo manzo Allah labari ga wani bawan Allah yana addu'a ya faɗo da kan sa dabba ta take shi wuyansa ya karye manzo Allah ya ce iksiluhu bima'in wasidr ku wanke shi da ruwa ku wanke shi da magarya ma ruwa sidir magarya wa kaffinuhu fi saubaini sannan ku yi masa likkafani fi saubaini wato kwaya biyu kaga iramin ƙasa da sama kenan shi sa a wata riwayar aka ce wa kaffinuhu fi saubaihi wa kaffinuhu fiye taubaihi ku yi masa likafani da kayan jikinsa wannan ihramin ne likafanin shi ba sai an masa wasu ƙari ba kamar yadda aka saba ana yi mazala ce wala hannu tuhu ku shafa masa turare turare kada a shafa masa a wata riwayar wala buhu. shi ma dai duk kada ku shafa masa turare wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu kada ku rufe kansa kada ku rufe fuskarsa ku bashi a buɗe saboda me fa innahu yubasu yawmal qiyamati mulabbiya saboda za a tashe shi ran tashi alkiyama yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbai innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak zai tashi da tauhidi malam to me yake ka sa mai turare ai duk wanda yake aikin hajji yana cikin hirami ai baya sa turare to shi ma ku bashi a haka a matsayin ya tafi a mai aikin hajji me yasa aka ce kada a lullube masa kansa ka a lullube mai fuska ai shari'a ta haramta me wanda yake cikin ihrami ya rufe kansa ko ya lullube fuskarsa ba a yi abu da yake barin shi to shi ma zai isa ne a matsayin mai ihrami kowa yana tashi daga kabarinsa yana tinkara filin tashi alkiyama shi kuma wanda zai tashi yana labbai Allahumma labbai zai ji kamar yanzu a filin hajji yake malam labbai kala sharika laka labbai haka zai rinka yana ta maimaita wanda tauhidi ne tsagwaro a ciki kamala wannan shine ni'imar wanda Allah ya masa arziki ya mutu yana cikin aikin hajji ko yana cikin umra yana cikin irami alkawarin Allah insha Allah zai tashi yana talbiya ran tashi alƙiyama wanda Allah yana cewa man mata ala shay'in yub'asu alai duk wanda ya mutu akan wani abu insha Allah za a tashe shi akan wannan abu ka mutu kana sallah to za a tashe ka kana sallah kwanan da wani bawan Allah malam Allah ya masa wani arziki Allah ya mana wannan arzikin malam malam yana kiyamun laili yana sallah da daddare yana sallah kiyamul laili yana sallah da daddare yayi sujjada yana kafa goshin sa yi sujjadan nan wallahi bai sake dagowa ba kuma ba a tuntsirar da shi ba a hakan dai a sujjada har asuba aka yi sallah aka dawo wane ne iyali suka zo ana alaji wani alaji wani ya aka ya aka sai aka tabbatar da wannan bawan Allah ya mutu ana taba shi katakar sai ya fadi malam da ya fadi din nan wannan karan hancin sannan an ya burma saboda nauyin jikinsa gaba ɗaya ya koma kan hancin ga alamar sujada kuma a fuskar shi malam wannan bawan Allah ya ba su sajidan lillah za a tashi shi yana sujada ma Allah tabaraka wa ta'ala Allah kai mana wannan arziki ku da wani abu guda ku da wani abu guda duk mutumin da ya lazimci wani abu yana yinsa na ibada ya rike shi ko mun kaɗan ɗinsa na ibada alkawarin Allah tsakaninsa da Allah yana yi to insha Allah Allah yana masa arziki sai ya yi shi kafin ya mutu wani ya saba yana sadaka to Allah tabaraka ta'ala zai mai jinkiri sai ya gama yin sadakan nan da ya saba ta alkawari sai ya mutu na'am ya saba yana zuwa ya gaida iyayensa sai ya je ya gaida iyayen ya dawo sai abin da zai same shi ya same shi yana da wuridinsa da ya saba yana yi na zikiri ko ambaton Allah ko karatun alkur'ani insha Allah ta'ala sai Allah ya bashi dama yayi shi sai ga ya dauki ran shi ashe lazimtar wani abu na ibada karatun qur'ani ne salatin annabi ne ka saba kana yi a'a yan nafilfili ne aka saba ana yi da daddare a'a sadaka ne ko da yara ne ko irin kwasai ko dan kuli da ake bayarwa a'a wani taimako ne kake bada masallacin unguwarku a'a agaji kake wa marayu a'a wasu kake daukan nauyi kake biya musu kudin makaranta a'a abinci ne kake saya kake ciyar da mutane wallahi kada ka daina kakka yadda a wayi gari a zo ranar da za ka ce ka gadi ka daina ka daure ko babu ka kuguta ka yi watakila kana gamawa sai ka je ka kai hadari ka mutu imam ahmad yake cewa babban abin da aka fi damuwa ga rayuwar dan adam shine da yaya ya cika da me ka kammala ubangiji Allah muna roƙonka Allahumma inna nas'aluka husnul khatima ya Allah muna roƙonka ba mu kyakkyawan cikawa wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito a cikin sahihin su da abu nu'aym a cikin littafin al-mustakhraj da imam al-baihaqi amma wannan ƙari din babu shi a cikin riwayar bukhari da aka sa wala wajhahu abu na gaba an yu'ajjilu bi tajhizihi wa ikhrajihi idza bana mautuhu li hadith abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an asri'u bil janaza al hadith wa sayati bi tamamihi fil fasl سبعة وأربعين وفي الباب حديثان آخران أصرح من هذا ولكنهما ضعيفان ولذلك أعرضنا عنهما ما na أبو نقبة إذا ya mutu to a gaggauta shirya shi a fitar da shi daga gidan da yake ko daga wurin da yake in dai mutuwarsa ta bayyana shine idza bana mautuhu in ya bayyana ya mutu likitoci sun ba da labari cewa tabbas wani ya mutu a daina gaggawa mutum ana ganin watakila doguwar sumayi a ce ya mutu a'a a nemo ahalul fanni ahalul takhassus specialist waɗanda suke da experience da ƙwarewa akan wannan abu kamar likitoci da wasu jami'an lafiya zo su ba da labari cewa wani ya mutu din ko bai mutu ba saboda akwai abubuwan da ake ganewa ya mutu ko bai mutu ba akwai abin da suna iya ganewa in doguwar suma ce irin wannan ta faru wani aka je aka yi mai wani gaggawa irin wannan bai gama mutuwa ba suka tukuikuya shi ashe dogon su mai yi wani abin al'ajabi aka yi mai wanka aka yi komai malam mutumin nan bai farka ba ta sai da aka je aka sashi a kabari tukunna sai ya farka kuma sai gudu <laughs> a to wa zai tsaya ka gaggawa ta tashi wani abun mamaki wallahi abun mamaki abun mamaki so yana da kyau jama'a harkar mutuwa din nan wani abu ne da akwai kwarewa da sani kada da mutum ya mutu a ce ayi shikenan kawai ya mutu a nemo wanda suka sani a duba wani ya mutu din ba wai shi aka yi ba zai mutu ba zai mutu amma masana harkar mutuwar su ba da labari ya mutu ko bai mutu ba akwai na'ura da ake aunawa mutum ya mutu ko bai mutu ba akwai wuraren da ake tabawa a tabbatar ya mutu ko bai mutu ba to amma idan mutuwar ta bayyana to shari'a ta ba da umarnin a yi gaggawan ɗaukan mutum a shirya shi a yi masa wanka a fitar da shi daga gidan da yake a kai shi gidansa kabari magana a ajiye shi ba yau ba ya mutu a ce ah, ba yau ba ai saboda akwai dan uwansa a ingila sai ya sauko sai ya yi biza ya taho a bidiya ne wannan a za a ajiye shi ba za a yi masa sallah ba dole akwai yan uwansa a nesa sai sun hawa jirgi sun taho wata kila awa biyar awa shida ko yini guda sai an kwana ma sai washe gari wannan ma ya saba shari'a ko kuma a ajiye shi lokacin yi masa sallah yayi da yi masa wanka da komai sai a ajiye shi a ninke mishi dan gadara sai an tara mai jama'a a ta sanarwa a rediyo a ta faɗa a kafafen watsa labarai a ajiye mutane a kiyaye mai sallah sai a ce sai an jira wani kowa na jiran wani babba ku yi gaggawan kai shi mutuwa inda ta tabbata to ba a jiran wani liman ne kawai ake jiransa wanda zai zo ya mai sallah ko wanda ya wasiya ya zo ya mai sallah in a kusa yake a kawo shi in kuma akwai cutarwa a hakura wannan yana da kyau mu fahimci wannan da yawa muna da ɗabi'a akwai al'adar da ake sai a zo a yi mutuwa a gayyaci mutane a ce za a yi wa wannan gawa za a mata sallah karfe takwas na safe misali mutane su taho tun bakwai da rabi su zo su zauna takwas ɗin nan a ki a fitar da gawa an gama komai amma ana jiran wasu sai an yi african time wai mu yan afirka wai muna da wani time din wai na daban wai muna da wai lokacin mu na daban in wai dan afirka wai yace ma haɗu karfe goma to ba goma yake nufi ba yana nufin sha biyu ne Allah ya sauwaƙe wannan masifa kuwa kuskure ne wannan kare alkawari ne so idan gawa ta tabbata an gama shirya ta lokacin da aka kayyade za a yi masalla a fitar da ita a yi masalla kuma a daina jan lokaci ba a yi sallar ba a daina jan lokaci ana ajiye shi ba a fitar da shi daga inda yake ba ga riwaya nan za mu karanta wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa a riwayar Abu Huraira cewa asri'u bil jinaza ku yi gaggawan shirya jana'iza ku kai ta kabari ku binne ta hadisi ne mai tsawo a wata riwayar fa innaha in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai idan wannan gawa salihar gawa ce bawan Allah ne na kwarai ko baiwa Allah ce ta kwarai annabi ya ce alheri ne za ku ɗauka ku kai ta zuwa gare shi wa in taku ghairu zalika idan ba ta kirki bane ba fa sharrun tad'unahu an riqabikum to sharri kuke bari kuke dora kafadun ku to tunda mutumin kirki ne to me amfanin ku ajiye shi a gida kuna bata mai lokaci ba gwanda ku kai shi gidansa ba inda zai samu ni'ima ko ba haka bane ba idan kuma ba mutumin kirki bane ba to me amfanin ku ajiye wanda ba mutumin kirki ba a gidanku a wajenku ku dora shi a kafadun ku kuna bata lokaci ku dauke shi ku kai shi kawai ku binne shi ku ba addu'a an Allah ya ga dama ya yafe masa kenan babu wani amfani dangane da jinkiri ya koyan kwana kuma amfanin karatu a aiki da shi jama'a ba tarihi muke karantawa ba idan an ji a ɗabbaka a aiki da shi shine da'awa ta sunna take tafiya a kai karatu aiki karatu aiki karatu aiki a ta karatu ba aiki a ga mutane ana da'awa sunna ahli sunna amma duk wannan ka'idoji da manzan Allah shi faɗa duk an kyakketa su an karya su ba bi ana alfahari da harkar mutuwa sai an ɗauko kyamara wai wani ma an yi mutuwa sai an ɗauko kyamara an dauki gawa har wankan gawa a dauke ta da kyamara a zo da waya ana ɗauka subhanallah ku yi mai da shi mai gidanku ya mutu kuna sa a kyamara za ku iya sawa kuna kallon gawan mai gidanku kuma an mai tsirara ana masa wanka kuna ɗauka da kyamara wai kabarinsa ma sai an je an sai an ji an dauka da kyamara ana tonon kabari ana bayani kabarin alhaji ne kenan subhanallah hadhihi albida waɗannan abubuwa da zamani ya kawo su na fitina mana wannan ba daidai bane to alhaji ne gashi yanzu ka zo ta'aziyya to me zaka yi wani irin bayani zaka yi dangane da wannan bawan Allah dangane da wannan mutuwa da aka yi yanda ka san biki ba ma yasi haka wannan ba daidai bane kuskure ne mu yi kokari mu gyara dan mamatan mu samu rahama a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wasu sun fahimci wannan hadisi na asri'u bil jinaza da wata irin fahimta wadda Sheikh Nasiruddin Albani zai bayani akan cewa ba daidai bane wai ana nufin wai idan an dauki gawa a kafada a ta sauri da ita haka suka fahimta akan me asri'u bil jinaza shi yasa za ga wasu idan an zo an ɗauko gawan sai ga ana tafiya da gudu gudu haka ba ma ka iya binta ba saboda wannan hadisi na asri ubil jinaza sun ɗauka cewa ana nufin ai gaggawa saurin tafiya da kafa to shi kuma malamin abin da yake bayani anan nan abin da shari'a take nufi a yi gaggawan a shirya mutum a masa wanka a kimtsa shi kada a ta ajiye mutum a gida bayan ya mutu shine abin da ake nufi mala ya ce a cikin wannan babi akwai hadisai guda biyu wanda sun fi wannan hadisin da muka faɗa na abu huraira fitowa fili karara sai dai kuma hadisan kash ba su inganta ba hadisai ne masu rauni malam ce shi yasa muka ɗauke kai ba mu kawo su ba amma ga sunan dan bayani dan saboda nan gaba ko zaka karanta amma alhadithul awwal fa huwa an ibn umara marfu'an wa lafzuhu hadisin farko shine hadisin abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake cewa lafazin idza ta ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi fatihati al baqara wa inda rijlaihi bi khatimatiha idan ɗayan ku ya mutu fala tahbisuhu kada ku rike shi kada ku ajiye shi a wajen ku kaga wannan ai ya fito fili karara yayi bayanin me ake nufi da asri'u bil jinaza amma ka duba adalci irin na malaman hadisi tunda ba a kafa hujja da hadisi mai rauni a bisa zance mafi inganci kaga da san zuciya ne da sai ya kawo wannan nan hadisin dan shine yafi goyon bayan ra'ayinsa karara to amma tunda bai inganta ba sai bai kawo shi ba sai ya kawo wani makamancinsa yace kada ku tsare gawar ku ajiye ta ku yi gaggawa ku ɗauke ta maza maza ku kai ta kabarinta kuma ana so a rinka karanta farkon suratul baqara akan mamacin kamar misalin alif lam zuwa muflihuna sannan kuma a daidai kafarsa a karanta masa amana rasulu har zuwa ƙarshe wannan hadisin akwai waɗanda suke aiki da shi da zaton cewa annabi ne ya faɗa kuma ya inganta alhali kuma bai inganta ba masu karanta mamaci farkon suratul baqara a kansa daidai kuma kafarsa a karanta masa ayatul amana rasul ta wannan riwayar bata tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka kada ayi ba a yi wa Allah bauta da irin wannan hadisai waɗanda suke masu rauni sai a nemi ingantattu tabbatattu wanda ake da garantin annabi ya aikata ko ya ce ayi wani imamu tabarani ya fitar da shi al-mu'jamul kabir da imam al-khallal a cikin al inda al min tariq yahya ibn Abdullahi ibn ad-dhahhak al-babuluti yace haddathana ayyub bin Nuhai al-halbi az-zuhri مولى آل سعد ابن أبي وقاص قال سميت عطاء بن أبي رباح المكي قال سميت ابن عمر قال فذكره ما لا يكاو إسناد ونن حديثي تككي يا أمبتشي شيخ الباني قلت وهذا سند ضعيف جدا manya kenan ya ce wannan hadisin ra'ifi ne mai rauni ne jiddan kwarai kuwa da hadisin da aka kaji an ce maka hadisi ne za'ifi jiddan to baya tashi daga aiki ya gama tashi baya amfani komin ruwan da aka yi ya fa masa zai mike ba kwarai da gaske ya gama mutuwa gaba ɗaya complete totally amma aka ce za'if ne kawai to ba mamaki ya zo ta wancan hanyar ya zo ta wancan garin ya zo ta wancan kasar ya zo ta nan gurin ya zo ta malami kaza ya zo ta hanyoyi da yawa suka haɗu to suna ƙara masa ƙarfi sai ya tashi daga da'i sai ya zama hasanun li ghairi sai ya zama me hasanun li ghairi amma duk hadisin da aka sa masa da'ifun jiddan to ka tsallake kurin kama hanya kai tafiya yace walahu illatani akwai ma illoli guda biyu ta farko albabuluti wannan mutumin albabuluti ku rike sunansa ko ba gan shi ba shine yahya bin abdullahi ibn dhahak albabuluti da'ifun mutum ne mai rauni idan ka ji sunansa ka ganshi a cikin hadisi to gaskiya mutum ne yana da rauni kamar yadda imam hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa a cikin littafin at-taqrib الثانية إلا تبيو شيخه malaminsa in kun lura da isnadin hadisin yahya bin abdullahi bin dhahak al babuluti sai ya ce haddathana ayyub bin Nuhay al-halbi az-zuhri to malamin nasa shi ma yace fa innahu ashaddu da'afan minhu to gwanda ma almajirin akan malamin malamin ka ai gaba ɗaya ma kuma zance ya kare Af-af ya fi kowa rauni daɗin ilimi idan mutum ya faɗi magana sai kotin wa ya faɗa yanzu ka ga anan gurin ba ra'ayin albani bane da yace babu luti mutum ne mai rauni yace haka hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin at-taqrib dan sune manyan manyan malaman hadisi na duniya su suka isa su faɗa aji to nan kuma wannan shehin malamin nasa abu hatim da waninsa su suka ce mutum ne mai rauni wa qala al-azdi matruk imam al-azdi yace matruk ne wa sammi bil matruki fardan tusibi راو له متهم بالكذب المتروك mutumin da yake rawi ne guda wanda ana tuhumarsa da ƙarya wanda ana tuhumarsa yana ƙarya to wannan shine ake ce da shi matruk to kaga wannan ba za a gan shi a hadisin annabi a ce an yadda ba wato ba maganar bace ba hanyar da maganar ta biyo ita ake dubawa ba wai kawai kowa ya ɗauko magana ya faɗa shi kenan za ka je ka aiki ba sai ka duba ya matsayin wanda ya faɗi magana. don in kai haka to wani zai zauna ya shirga maka karya ya ce annabi ne ya ce tunda yi matsalar ka duk komai aka ce annabi ya faɗa yadda kake yi ka san akwai malaman bid'a da ba su da ilimin mustalahul hadis da irumul hadis gaba ɗaya Allah bai ba su rabo akai ba so su kowane hadisi annabi ya faɗa ne sai ka ana cewa to ai yanzu wai yanzu magana manzan Allah a zo ana cewa ra'ifiya ce a yanzu magana kaga jahilai wanda ba su karatu ba sai su ji an ce a ah, kaga mutanen nan sai a kawo hadisi a ce kala rasulullahi sallallahu alaihi sallama kuma wai daga baya a zo a ce wai wannan hadisin wai wai ra'ifi ne wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai sai a ce wai wannan ai ya zama karatun karshen zamani kenan to harkar gane hadisi ya inganta ko bai inganta ba wannan ilimi ne mai zaman kansa abdullahi mubarak ke cewa isnadu min ad-din sanin isnadi kyawun isnadi authenticity na isnadi inganci kwarinci na isnadi addini ne dole ne ka gane mazaje wane amintacce ne wani ba amintacce bane min addini walaula al-isnad da ba nan isnadi ba laqala man sha'a ma sha'a da kowa zai faɗi abin da ya ga dama amma malaman hadisi sai suka yi illar da suka yi wa mutane shine duk wanda ya faɗi magana sai an zo an bita dalla dalla dalla dalla wa ya faɗa wani ne a ina aka haife shi a ina ya rayu su waye malamansa su waye almajiransa yaya matsayinsa a ilimi yaya matsayinsa a kaza ya karfin haddarsa ya rike karatunsa yaya nutsuwarsa ya kamewarsa yaya ibadarsa yaya sa yaya amanarsa yaya daga dadinsa duk sai sun binciko kowa duk wanda kaji ana haddasa ne kana ne wallahi malam sai ya hau sikeli hadisinsa baya sikelin sai ya tsallake dukkan sharuɗan malaman hadisi na jar uwar ta'dil wajen me sa ake wannan saboda ba da kariya wa hadisin annabi dan in an bari to makaryata za su zo su yi ta ƙarya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya addinin a zo a rikitar da shi gaba daya ka kasa gane wanne ne gaskiya wanne ne ƙarya so ya kamata iyan uwa su fahimta cewa shi hadisi idan aka kawo shi aka ce hadisi ne mai rauni to ba annabin ake cewa maganarsa mai rauni ba a'a hanyar da ta biyo maganar hanyar da ta biyo waɗanda suka ce annabi ya faɗa su ne ba a yadda da su ba ba a munci da su ba don haka ba su isa su ba da labari a yadda ba kuma ko kai yanzu a maganganun ka na rayuwa yau da gobe ai ba kowa ne zai gaya maka zance ka yadda ba ko ba haka bane komai a gaya maka yadda kuma kowa ya tsare kai ce ma magana ka yadda sai ka bincika ka gane nauyinsa yanzu a cikin mu akwai mutanen da in wani ya magana yana magana ana ba da labari a ce wa ya faɗa cewa ne ka dala gafara kan wani zaka bata wani lokaci ko ba ba ba faɗa ana faɗa me za ka ce wani ka dala maganar wani ashe a wannan zamanin ma ana jarhi da ta'adili kenan ana suka koyabo so dole ne maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ba su tsaro za a ba su kariya na musamman shi yasa za ku ji in an kawo magana sai an tace an ainihin wato ta dalla dalla sauran karin bayani zai zo nan gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala so wannan maturuki ne wa saqa lahu al-hafiz fi lisan hadithan akhar zahiran nakarati min tariq yahya bin abdullah haddathana ayyub an mujahid an ibn umara marfu'an yace hafiz ibnu hajar ya kawo a cikin lisanul mizan wani hadisin wanda yake zahirin sa shi ma hadisi ne munkari karara ya fito ta hanyar yahya ibn abdullahi yace haddathana ayyub an mujahid an ibn umar marfu'an thumma qala sannan sai yake cewa wa yahya da'if hafiz din yace wa yahya din nan da'if ne mai rauni lakinnahu la yahtamilu hada sai dai bai daukan wannan la yahtamilu hada fa idza arabta hada فالعجب من hafizi حيث قال في الفتح في حديث الطبراني هذا اسناده حسن yace idan ka gane wannan bayani da muka kawo na hafiz yanzu mala albani ya shiga kuma bi ne in ka yi magana to za a tafi da magana da ka faɗa kuma a ɗabbaka ta akan duk abun da kake aikatawa ko kake faɗa yace to ya aka kuma hafiz ibn hajar a cikin fatul bari da ya kawo wani hadisi kamar yadda ya zo cikin tabarani yace hada isnaduhu hasan yace isnadi ne mai kyau kuma bayan ya faɗi illa ta marwaita hadisin wa naqalahu anhu shaukani fi nail al-awtar wa akarrahu Imamu shaukani ya nakalto wannan zance daga gare shi a cikin littafin nail al-awtar kuma shi ma imamu shaukani ya tabbatar da haka wa amma al-haythami fa qala fi al-majma' imam al-haythami sai yace a cikin littafin majma'u zawaid wa manba'u al-fawaid rawahu at-tabarani fi al-kabir imamu at-tabarani ya ruwaito wannan a cikin mu'jamul kabir kan san imamu tabarani yana da al-mu'jamul da al-mu'jamul awsat da al kabir to wannan in an ce imamu tabarani ya ruwaito hadisi to shine kake ji ana cewa ce fil kabir ko fil awsat ko kuma fil saghir za mu ci gaba da maimaita irin waɗannan kalmomi ya kamata ku gane su yace a cikin isnadin akwai yahya bin abdullahi al-babuluti wannan yahya bin abdullahi al-babuluti wanda hafiz da kansa yace mai rauni ne to gashi nan shi kuma ya kawo isnadinsa da hadisinsa a can ya ce hasan ne amma imamu tabarani a cikin al da ya kawo yace ce mutum ne mai rauni kuma da'ifi ne wa fatahu anna fihi ayyub ibn nuhaik albani ya ce ai ya ma manta shi imamu tabarani ya manta bayan babuluti din akwai malamin sa ayyub ibn nuhaik yace wa huwa sharrun minhu kama sabaka ta sa albani magana sa wani lokacin da da kaifi da yawa yace ai in dai rauni ne ai malamin nasa ma fi sharrin rauni wa amma sani to kaga yanzu albani ya gama da wannan hadisin wannan hadisi da muka karanta ya koyan wana ku gane shi duk inda ku ganshi yana da rauni idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi wal yuqra inda ra'sihi bi fatihatil baqara wa inda rijlaihi bi khatimatiha wannan hadisin ba shi da kyau bai inganta ba saboda ga raunin da yake cikin ga waɗanda aka ambata kuma da ra'ayoyukan malamai kai to na biyu din wanda shi ma ya fito fili kuma bai da kyau shi ma yace fa huwa an Husaini bin Wahwah Husaini ibn man Wahwah yace anna Talha bin al-Bara marid fa atahu nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه وأجله فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله طلحة ابن البراء يا رش اللافية من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي قيشيشي سيكي تياني إنا قنن تيواه lalle wannan dan uwa dalha mutuwa fa ta sauka gare shi bai da lafiya ne annabi ya je gaishe shi da ya gaishe sai ga shi ya mutu sai ke gaya wa ƴan uwansa cewa wannan bawan Allah fa ya fa mutu banza Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku shirya shi ku kawo shi a kawo shi har in masa sallah zan yi mai sallah wajiluhu ku yi gaggawa ku yi sauri kaga ya fito fili yace layan yanbaghi li jifati muslimin bai kamata ba gaggawar musulmi jifa ana nufin me gawa ba fa jifa ta jifa ba jifatu ana nufin gawa kamar jussa bai kamata ba gaggawar musulmi an taho masa baina zaharanai alihi a ajiye ta a ainihin cikin iyalin mutum in dai mutum musulmi ya mutu to a maza maza a kimza shi a maza a kai shi wato wannan zai nuna maka wallahi kaga duniyar nan malam ba gidan zama wace ba ta da dadi, ba ta da dadi, ba ta da dadi. yanzu duk kaunar da kuke wa mutum malam duk san da kuke wa mutum kuna son sa kuna tare da shi kullum yana mutuwa kuma sai kaga ana gaggawa a maza maza a shirya je a dauke shi a binne shi dan adam mai daraja mai kima a dauke shi a tona rami malam a binne shi dan kada a bashe wani wari dan kada a bashe cutar da mutane iyalinka su kasa kwana da kai ɗakin da ka mutu wani ya daina kwana ce wallahi nan ɗakin ba bai mutu ba sake kwanciya ba tsoro nake ji kan sai rinka ganin sa da dare zai zo ya kama ni shikenan ka zama dodo ka zama abun tsoro dan adam kenan malam dan adam kenan me yasa ake jin tsoron makabarta saboda duk matattu ne wai yanzu idan mutum ya zama gawa wai tsoron sa ake ji a zauna da shi a ci abinci da shi a yi hira da shi a yi kokawa da shi a tafa da shi a yi komai yana mutuwa ya zama abin tsoro hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma ni ma haka ne da nake gaya maka kai ma haka ne kuma kowa ma haka ne ba ma tsoro ba hatta wankan gawa malam ba kowa yake iya wankan gawa ba akwai masu kyama wanda ba za su zo su wanke gawa ba saboda kar su zo su ga yawu a bakinka kar su ga dubararka da bayan gida ko su ganka da fitsari ko ko mutum ya mutu ya bar wani ciwo mai wari ko na wallahi akwai wanda sai ya toshe hancinsa Allah akwai wanda in za su ma wankan ma za su ma sai sun rufe saboda kar ka dame su da wari yanzu ya kamata mutum yana tunanin wannan abun ya zauna ya ɓata lokacinsa a duniya bai nemi lahira ba duk kuɗin ka kuma duk dukiyar ka duk wadatar ka haka za a tukuikuye ka aje a tafka ka a cikin kasa sai abin da Allah ya kurum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar a bar mutum ajiye shi ta wannan hadisin Abu Dawud ya fitar da shi da Imam al-Baihaqi amma a ciki akwai Urwa wa yuqalu Azra wasu na cewa Urwa wasu na cewa Azra ibnu Sa'id al-Ansari an abi daga babansa kilahuma da Urwa daga dababansa din sayyid al-ansari dukan su majhul ba san su ba kama qala al-hafiz bin takrib kama yadda imam al-hafiz ya faɗa jahala kala biyu ne a wajen malaman hadisi akwai rawin da ake ce da shi majhulul aini akwai wanda ake ce da shi majhulul hali majhulul ain shine wanda ba a san shi ba kwata kwata Ibrahim Ibrahim Ibrahim watakila ga sunansa Ibrahim Ibrahim amma a ina ibrahim yake a wani gari yake a wace ƙasa yake waye malamin ba a ma san shi ba amma ga sunan shi da wannan shi ne ake ce da shi me majhulul aini wannan in an gan shi a cikin riwayar hadisi daman ba labari a to ba san shi ba a zo kawai a faɗi sunan mutum a ce rala da musa an je an nemi waye musa an rasa duk garin an duba waye musa an ce babu wani musa waye ya san shi ba wanda ya san shi a ina ya karatu to ba ma san shi ba da a gane a ina ya karatu to wannan majhulul aini kenan akwai majhulul hali shi majhulul hal shi an san shi me an san shi an san ga inda yake za a iya nuna ga ican amma ba wanda ya san halin shi misali cikin malamai amintattu wanda in sun san halin mutum suka yabe shi ana karɓar riwaya ba wanda ya san halin shi ne ba washe ke cewa wane wani hali ne in an ce wani majihulul hali shi nan dai muna tare da shi amma ba wanda ya isa ce ma ga halinsa mutum ne ne an kasa gane ina ya sa gaba to wannan ma malaman hadisi ba sa karɓar riwayarsa sai dai imamu abu hanifa Allah ya masa rama ya ce a'a idan an tabbatar da wannan majihulul hali in an tabbatar da musulmi ne to yace fa innal asla fil muslimin al adala asali akan duk mutum musulmi adali ne so ni zan karbi riwayarsa a matsayin sa musulmi adali in ji Abu Hanifa amma malaman hadisi ba su yadda da wannan ra'ayin ba kawai dan mutum ya za musulmi musulmi nawa ne ga sunan ana sallan dai musulmi ne amma ga sunan ne kaje kowa ya faɗa za ka ruba ganin sa a ai akwai matsala to shi yasa malamai ba su karbi ra'ayin wannan ba to wannan bawan Allah majhuli ne da malamin bai faɗi cewa majhulul hal ne ko ain ba so ba za a karɓi riwayar ba kenan saboda majhuli ne an fahimce ni da kyau ko kama qala hafiz malam yace ma inna al-istidlal bi hadisi abi huraira ala ما bina'an ala هو بناء على أن المراد بأسرع الإسراء Kafa hujja da wannan hadisi da muka karanta أبو هريرة huraira cewa da ake nufi da ku gaggawa wato ana nufin gaggawar kimtsa jana'izan ne ba gaggawa da ita akan kafada da gudu ba yace wa amma alal qawli bi anna al murada bi anna al murada al isra bi hamliha ila qabriha fala yatimu al istidlal bihi amma wai a ce wai abinda ake nufi da wannan al isra shine ai gaggawa in an dauka a kabari ai ta gudu ai ta sauri akai wannan ba a kafa hujja da wannan kuma babu dalili وهذا القول هو الذي استظهره القرطبي ثم النووي duk da cewa wannan zance na cewa idan an ɗauki gawa Ayi gaggawa ayi ta tafiya ana sauri a kai ta cikin kabarinta da gaggawa din nan da muka ce ba haka bane shine imamu al-qurtubi ya fitar da shi fili ya bayyana ya goyi baya haka kuma imamun nawawi kamar yanzu har haka kuma yazo a cikin littafin al-mufhim lima ashkala min talkhis kitabi muslim wannan kuma shine a ra'ayin ibnu daqiq al kamar yadda ya kawo shi a cikin littafin ihkamul ahkam ha kuma imam al-qadi iyad haka ya faɗa a cikin ikmalul mu'lim ha kuma um, ya zo a cikin zancen wannan babban malami Suleiman ibn Muhammad al-Luhaimid da ake faɗa a cikin littafin sa iqadul uh, al-afham sharh umdatul ahkam shi ma ya kawo wannan yace Imam al-Qurtubi da Imam an-Nawawi sun rinjayar da wannan abinda nake so ku fahimta wannan maganar daukan gawa a kafada ai gudu da ita ko ai sauri sauri da ita akwai malaman da suka goyi bayan wannan ra'ayi suka ce ayi daga cikin mashahurai sanannun malamai akwai imamul qurtubi akwai imamul nawawi amma duk da haka mala albani ya ce babu hujja babu dalili dan ana kafa hujja da dalili ne da maganar manzon Allah babu hadisin da ya tabbata cewa a ɗauki gawa a ta sauri da ita yace wa qawwal hafiz al-qawl al-awwal bil hadithain alladaini takallamna anhuma anifan wa la yakhfa ma fihi hafiz ibn hajar ya karfafa zance da hadisan nan da muka ambata guda biyu da suka gabata cewa masu rauni ne wanda kuma dai kun riga kun san illolin da suke cikin ainihin wato waɗannan hadisai da aka yi bayani so gurin mun zo daidai tsakiyar rikici kenan ba rikici na faɗa ba rikici na ilimi yanzu yaya za mu yi mu warware waɗannan matsalolin waɗancan sun ce a ɗauki gawa a ta sauri da ita waɗannan kuma sun ce a'a ba haka ake nufi ba a'a ai sauri yi mata wanka da gyara ta ake nufi ba gaggawan tafiya da ita ba insha Allah sati mai zuwa da yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala nan za mu dora bi izinin Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya yi mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa da rangwame subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh